lokaci-lokaci mukan ɗan ba da wasu ayyuka wanda in an yi su za a ɗan ga wani abu na mamakin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da irin tasirin da Alƙur'ani yake da shi wanda in kai aikin za ka ga wani abin mamaki da za ka yi ta mamaki kai ta mamaki wanda suke yan makarantar nan sun sani ba mu cika dai bayarwa ba amma lokaci-lokaci mukan bayar don ka san alkur'ani ba iya abin da kake gani din nan kaɗai shine alkur'ani ba iya a ja a fassara shi ba alkur'ani shakundum ne alkur'ani iyaka ne alkur'ani zancen Allah ne yauwa da haka lokaci lokaci mukan ɗan tsakura aiki irin wannan eh mun taɓa ba na wanda ake yi a masallaci din nan bayan isha ka shiga kusurwa muka ce in kai aikin ka fito a kan hanya ka bamu labari ya faru kan ka je gida akwai aiki na yawon gif a gifin bi haƙƙi bismillah rahman rahim akwai ayyuka na istihbari neman a sanar da kai wani abu wanda muka bada akwai na san kasan san aljanun da suke tare da kai in kana da aljani ko wani waye yadda dai mutane wannan suka yi ta jin tsorani, ba kuma wani abun tsoro ba ne ba wani abu zai faru da mutum ah, to irin su irin su na iya tunawa wanda muka babbada to wannan shi ma aka yi shi to bayan kwana uku sai mu ji labarin me ka gani me ka karu da shi wanda ka tabbatar cewa i eh, wannan aikin da kai kwarai shi ne ka samu wannan al'amari saurin ijaba wannan aikin an yi kwana uku to sai a gami ya faru to abin da ya faru ba eh, an samu dama sai a kira a gaya mana insha Allah tabaraka wa ta'ala wala Allah mu fito mu gaya wa mutane yan amsoshin da muka samu alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala wa ma tawfiqi illa billah ba haka yan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wato wani aiki ne ga Fatiha ga Yasin ga suratul ikhlasi wane mutum eh, ga azamu suratin fil qur'ani ita ce fatiha mafi girman sura cikin alqur'ani sannan ga kuma zuciyar alqur'ani sannan kuma ga ɗaya bisa ukun alqur'ani ita ce suratul ikhlas to kai ka san lamarin ba wato ba na wasa bane ne wannan aiki ana yin sa bayan sallar isha ka samu guri mai tsafta mai ƙanshi inda ka sa turare kuma da da hali ɗan turaren wuta sanda za a yi aikin da a saka saboda shi majalisin zikiri mala'iku suna halarta to su kuma suna son abu mai ƙanshi Nabi sallallahu alaihi ya ce al mala'ikatu ta ta'azza ma ya ta'azza minhu adam ɗaukan maka mala'iku suna cutuwa daga abin da 'yan adam suke cutuwa da shi wari mara daɗi san suna son ƙanshi to sai ka kalli gabas sai ka karanta fatiha kafa bakwai bayan nan sai ka karanta suratu yasin complete kafa hudu sai ka karanta suratul ikhlas 122 shikenan ka gama na yau kuma aikin ana fara shi lahadi saboda haka za ka yi lahadi za ka yi litinin za ka yi talata kwana uku kenan abin da ya faru sai a gaya mana